الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه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 hadari muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sharar umuri mu da satuha wa kulla mu da sassin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa dalalatu marjuha ila na yan uwa masu albarka iyayenmu da cijanmu shugabanninmu jagorori da muka haɗu tare da su a wannan farfajiyar masallaci na mai girma sarkin alhazan kabi injiniya na jawar dan juma wanda muke gabatar da karatu alkur'ani mai girma kowace rana daga cikin wayannan kwanaki masu albarka idan ban manta ba yau muna ashirin ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu daya da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya daidai da ashirin ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam insaha muna shekara ta dubu biyu da da biyu. a jiya in ba a manta ba muna cikin wannan sura da albarka sura baqara mun tsaya daidai aya ta takwas, yau za mu tashi aya ta tara. Allah ta na ka'anin khamr يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفسهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الله سبحانه وتعالى yace yasalunaka anil khamr wato sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam Allah ce suna yi maka tambaya anil khamr game da hukuncin mu'amala da giya game da hukuncin mu'amala da giya tun farkon musulunci abinda ya harkar giya yana da muni kware da gaske yasa da Allah sauran Allah zai haramta giya ba a haramta ta kai tsaye ba aka ga hanyoyi da matakai na bi a hankali domin nuna musu munin wannan abu da shi da suka dawo da suna ta tambayoyi game da hukuncin giya da mu'amala da ita giya din me hukuncin shanta me hukuncin saida ta me hukuncin sayanta me hukuncin dakwanta wannan ita ce matsalar da take damun sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da abin da ya shafi giya malamin suka ce wal khamru abin da ake ce ma giya kullu muskirin gaddal aqala wa azhaba abin da ake ce ma giya kullu muskirin dukkan wani abin maye gaddal aqla wanda ya lullube hankali wa azhaba ya tafiyar da hankali Yan fi samu giya da duk irin sunan da za a yi miki giya da da wanda ya sha giya kwalba da wanda ya sha dukkan abin da za ka iya sha na tsutsa ko na sansanawa ko na komi wanda zai eh ko na hayaki wanda zai iya tafiyan maka da hankali kai ko ruwan kwata in suna iya tafiyan ma da hankalinsa, ba ta san inda kake ba ka dawo hankalinka ya guce ya tafi ya sa wannan shaka aka mujiya to kaga wannan abin abin da ya kamata al'umma su san da shi saboda wannan matsala ta harkar giya abin da ya nisa sai wanda Allah ya tsaye yau suna daga cikin abubuwan zamani waɗanda kama a cikin ƙwalamar zamani yanzu ƙwalamar zamani luwaɗi na ciki sai wani da wani abba ya yi daga cikin ƙwalamar zamani zina na ciki sai wani da wani abba ya yi daga cikin ƙwalamar zamani shan giya na ciki sai wani da wani abai kaga waɗanda musibu guda uku yau sun zama ma al'umma su tuna ba ya karama ba to ka gaya man cikinsu wane ne ke da sauki kowanne na iya wani kowanne na barbaran wani in mutu ya ɗauki zina tana iya sa ya shan giya tana iya sa ya wani. da wahala ga mutum waɗanda uku ɗin ga yana yin ɗaya face sai ya jawo mai wani cikin wani ma zai haɗe su ya sha giya ya yi tata ya yi zina ya yi luwaɗi waɗannan ababen suna da muni kwarai da gaske yasa tun zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an samu ɗaya daga cikin sahabbai a wancan lokacin ba a riga aka haramta ba za zaɓi aka ba aka nuna musu dai illa abin amma ba a haramta ba to daga nan ya kai abin ya kai har wasu in za su zo wurin sallah suna can giya sai mutum ya zo sallah yana karatun abin nan sura yana tabarniya yana karanta sura kurya ayyuha da kafiruna a abudu ma ta abuduna wa ana abidun ma abattu wa antum kaza kaza kaza tabarniya ta yawa sai Allah ce a'a يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى نعم وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إن وانا أبي يفارس الله يا أيها الذين آمنوا يا كما إيماني لا تقربوا الصلاة كده كسنتي صلى وأنتم سكارى كرة كتن كامل حتى تعلموا ma ta bulun sai kun sa abin da kuke wani daga nan suka ce to lalle muna abin ya yawa bar dai mu bar ta gaba ne wasu suka ce to yanzu duk inda za muna wurin sallah da ke nan, in lokacin sallah ya matso ba za mu sha ba sai mu sha dan da da sahi kamin lokacin sallah ya yi, ta su saboda abin ya riga ya bi jiki kullum abin da ake nuna mu al'umma hadar waɗanda abubuwa in sun jikin jikinka za ka zama ba ka da amfani ga al'umma kai ba ka yi amfanin kanka ba ka yi amfanin wani shine musibar shaye-shaye Allah ya kare to amma sai aka nuna wa matasa shaye-shayen nan shine wayewa shaye-shayen nan shine zamani ne eh, na gaya muku labarin wata mata da ke cewa ita ba ta son miji ma sai dan shaye-shaye saboda za ta je yana magana irin ta mata ko ba haka ba da shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato ita dai giya su ne maka tambaya game da hukuncin shanta hukuncin sayanta da saida ta kuma aka yi mana ta'arifin giya ɗin kullu kullu Musirun, khamru haka manzo Allah ce kullu Musirun, khamru duk abin da ke sa maye giya wa kullu Musirun, haramun manzo Allah ce kuma duk abin da ke sa maye haramun saboda giya haramun kuma banda zamanta haramun tana kai zuwa ga shirka mutum na iya shan giya ya ya yi sajada ga gunki ya je ya yi aikin kahilci ya je ya yi tsahi duk giya na isa wani dan giya na iya zuwa ya ci mutuncin karkuwa ta yi akwai dan giya da ya sha abin da ya sha ya sha irin abin da ya sha ya ce gidan tsuwayen suna zazzauni tsakiyar gida sai ce duk kun zo ko ajiyar mutane abin nan eh, tura ne cikin gida ya yi zaune su kan wata tsohon gidan tana abin nan a ajiyar mutane tura ne suna da cikin gida kalli wannan mala kuma abin da ta haka jana hudu idan giya sarki shi ba abin da ka birge ya kawai ya share ya yi tatur ya dai ya yi ta abubuwa sai ya gama ya ta mutuncin ƙaunar uba ya ta mutuncin ƙaunar uwa ya ta mutuncin sarkuwa ta ya dawo hanyar ne ya mamata ta kashi ya gungwarje ta ya zuzuge masa kaza sannan ya dawo sai a sai ai kaga abin da ya faru to me amfani wannan rayuwar Allah ka shirya da matakan Allah ka shirya da dattijan wallahi akwai waɗanda dattijai ne yanzu maganar da aka yi asalin abin nan sun fara daga mata. duk irin waɗanda shiritoci cewa ana waro su daga sakan school ta su bin daga sakan school duk wanda ka gani yanzu dacci duka ji an ce dan luwaɗi na in ka bincika ka binciki rayuwa ta daga secondary school ya koyi maka ɗabi'a in ka ji an ce mutum mai shaye-shaye ne da cijo wanda ya kai shekaru in ka bincika tun ana yara an ka tsoko na baka biya in ka ji duka ɓarna da tace da sauransu ya kurce gata mutum ka amfani da ita ya wasa ta zama mai da lura ko da kan girma kana sun kabar abin abin ya riga ya ratsa jinin jikinka ba ka iya bai Allah ka shirya da mu Allah ka ganar da mu da haka kullu du'a kullu maskirun gaddal aqla wa azhabu masharuban kana au ma'kula malaki abin nan na sha ne ko abinci duk nau'in abincin da ke sa maye ya tafiyar da hankali ko nau'in abinci wanda ke sa maye ya gusar da hankali wannan abu ana ce masa giya an gane ko damma idkhaluhu lil jasadi bi ayi in dai ya riga ya shiga jiki ta kowace hanya shi shawawa akai sansanawa akai hayaki akai yaya akai duk dai abin da akai ya riga ya koma giya saboda haka muna kira ga al'umma musamman matasa mu wayanda su ba sa iya gane illar abin yanzu amma da abin yana kafa an ce hankali da kaya ya hibanci giya idan mutum mai da kai dan baya duk da aure ba wanda bai baka aure sai kaga yarinya irin wanda haka so ka aura sai ce wani yadda waka ba kare masa kwai sai ce waka ba kare masa kwai ba su aure ba abin ka aure ta saboda ko kan gaba ka yi amfanarwa bale ka yi amfanin wata Allah ya kare mu kuma ya sa matasan mu su gane da wasu waɗanda suke yin wannan aikin ya sadu na ka'ad da khamri wal maisir Allah ya kuma suna tambaya game da tata domin ita ma tana daga cikin abin da tun wancan lokacin jahiliya ake ba ta muhimmanci harkar tata an gane ko wa yasalu naka an hukumul qimar suna tambaya game da hukuncin tata wa huwa al-akhdhu al-mali abinda aka ce matata karbar dukiya aw ayqahu ko kuma bayar da dukiya bil muqamara ta hanyar tata shi ba ga hana ana yi hayya da kanana suna yi tata aga wani abu a ce ga shi kaza kaza kaza in kai kaza a ba duk ga ana ana yi duk waɗannan wasu hanyoyi ne da yaro zai kaya da su ya koyi baka ɗabi'a ya zama rawa duk wanda ga ya saba da shata zama guda a cewai ka wa da dubu goma ga kai ka to da naira ɗari biyar wai ka kwashe dubu goma to da zaran ka gama sai fara wannan sai sada duk inda ka gama ta shiga da barawo sai yan kaɗan na za ka gani saboda duk sanda ya buga wurin tashin nan bai samu ina yi sai ke zuwa ɗaukar kayan mutane saboda haka su ma wannan wata bakar ɗabi'a ce wadda ake aikatawa tun lokacin jahiliya kuma ɗabi'a mai muni ana fara tun daga lizo da da karta da su ake fara wannan abin da kake gana ana bugawa da yawan gada aka yi na waya da wanga da ake wurin da ake kama wurin masu kwamfutoci da wanga da aka yi na waya hannu eh eh kwarar ku bet ko to wannan eh bet din malam bala'i eh bet na ja duk waɗannan ɗabi'un nan ne aka halaka take da yaro ya saba da waɗannan ɗabi'un na ɗaya da ya ba ya karatu ba zai taɓa mai da hankalin karatu ne ba da na boko da na arbiya sannan daga nan na zai koyon sata kuma ɓarawo to don haka dole na mu tsawaci 'ya'yanmu da irin waɗannan ɗabi'un kuma Allah shirya ba. don duk da kake ƙoƙari yaro ba shirya ba hannunka take ba shirya hannun Allah take kuma in Allah ya shirya maka duk inda yaro Allah shirya shi magana ta kare to ka tausaya mana Allah da rahamarka ka shirya maka shirya mana ƴaƴan saboda haka irin waɗannan ababe suna da muni kwarai da gaske Allah ce kulkace fihi ma ismun kabiru Allah ce kulkace fihi ma a cikin shan giya da tata ismun kabiru akwai zunubi mai girma ya'ani fihi ma adararu wa mafasidun kasiratun fiddin wa duniya a cikin cata da shan giya akwai cuta akwai banna mai yawa a cikin addinin mutum da kuma harkar duniya sai. wal uqul akwai cutarwa ga hankalin mutum wal amwal akwai cutarwa ga dukiyar kaga muni kenan ashe ko duk abin da aka cewa yana taba addininka yana taba hankalinka yana taba dukiyarka in ka san kanka ya kamata wannan abin in ka gane ka ruga da gudu ka fashi amma ya mutu ya san kanka ko ba haka ba in ko bai sani ba sai ya rungu waɗannan ababen ya rungume su ya shiga cikin su ya nuta ko da yake tunanin bari in dawo a ce ruwa sun malado ta bayan kuma sun roci cewa saboda haka wayannan ababen suna da muni kwarai da gaske Allah ya ce wa ulil nasu. amma suna da ɗan wani amfani ga mutane wa fihi ma manasu'un linnasi min jihati kasfi al wa ghairi zalik ta bangaren neman kuɗi eh za ka samu kuɗi sai dai ba kuma ta hanyar da Allah ya hada ta kalime su yasa Allah ya ce akwai dan amfani eh akwai dan amfani Allah ya ce amma wa ithmuhuma zunubin su akbaru min naf'ihima yafi wato amfanin su jira to za ka ce ga abu biyu aje ma wannan yana da amfani amma cutarwa ce ta yi amfani na yawa shin in akwai tunani da sanin ya kamata ne mutum zai ya kaurace ma wani abu ya bashi ko wa ismuhuma akbaru min naf'ihima id yasuddani an zikrillah da shan giya da tata yasuddani an zikrillah su biyu suna kange mutum daga zikirin Allah suna hana ma zikiri a ah, to lokacin da ka ce kashe shi ban ce nan na kace ka eh na halaka ka na kai ga na baro ta abu haka na ka tabbata wadan kara da ni na ba iya kojo zuwa da haka da ji ana wata eh haka aka tabbata ko to waɗannan maganganun ai ina haka babu shi da zuke wa an sala suna kanye mutum ga sallah ba duk mutane da haka ne suna ta lokacin sallah sai a yi sallah yana da wahala abu na mawuyacin abu wa yuqi'ani al'adawati wal baghdha'u bainan nas sannan suna abuka mutane cikin adawa da kiyayya yasa dole inda ake tata dole a fada dole inda ake shan giya dole a fada wadanga wurare wurin wada in baka shirya mu fada ba kowa da shi ka take kungu ne wurin ana tashi a tashi a ka kashe nan ni ko sai a na a juna a yi jina jina haka ake haka nan wurin giya ga an dogo kwalba ga masu shan giya kwalba an bige an soke wani an kashe wani wani ta ajali ne zai kare ba mu saman lafiya waɗanda wurare to shine Allah subhanahu ta'ala yake cewa wato suna abka mutane cikin adawa da kiyayya tsakanin su wa yuslifanil mal suna lalata zuci? suna kawo almubazzaranci duki al'umma za ta halaka Allah ko ya ce wala tubazzir tabzira wala tubazzir tabzira haka innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin haka wa kana shaytanu li rabbihi kafura yasa duk inda ka isko masu ɓanna maɓannata to dole sai ka isko ana kata wurin saboda ne ka je ka ta kuɗi miliyan goma to ina za ka da su sai ka to wurin nan cikin minti talatin wani sai ne ka tashi zuwa faɗa wasu goma ka gani ana kassara dukiya ana tallafa dukiya yasa dole ne ga gwamnati wajibin gwamnati na waɗanda abubuwa su ɗauka musu mataki mataki wannan ƙwarewa ba da wasa ba a ɗau mataki duk wani guri da ake shaye-shaye a tsakar wannan wurin a ɗauki mataki duk wani guri da ake shaye a bi waɗannan wuraren a hana masu yin waɗannan ababen a ɗau mataki a ƙarfafa hizba ƙungiyar hizba a tallawa mata a ba su ƙarfi duk wanda aka kama yana waɗannan abubuwa ɗauka mai mataki su kuma masu sai da magunguna su ji tsoron allah duk abin da dokar ƙasa ta hada sayarwa karasu su sayar da shi saboda ni a zauna lahiya matukar waɗannan ababen ana yin su a bayan ƙasa ba za a zauna lafiya ba al'umma ba za su samu kwanciyar hankali ba da haka ma da ke cewa wa yusul fadil ma wa kana hada tamhidan ma da ke to wannan sai zama shine shimfiɗa ga harafta giya kaga a cikin wannan ayaba ba harafta ba haramta sai daga baya da aka haramta hadda cewa da an kai fahar sai da Allah ya kai wajen cewa menene yake cewa ya ayyuha na amanu ya ayyuha allazina amanu Ina aya har inna mal wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan to yanzu na aka kaji kanibu la'allakum tuflihun da Allah ya saukar da wannan sun ya kai ya na amur ya ku masu imani haka ne ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru innamal khamru lalle giya wal maisir da shata wal ansab da gumaka bautar gumaka wal azlam da kibo wayanda ake neman sa'a da su a lokacin jahiliya wayanda ake duk rijisun duk haramun ai rijisun kasar ta haramci rijisun duk azanta ne sai Allah ya ce min amal shaytan kuma aikin shaytan ne sai Allah ce fastanibu kaga lafazin fastanibu sai haram ku nisance su ma'ana an haramta kenan daga nan Allah ya jala in shari'a to zuka duk wanda bai gane ba ya gane daga nan da duk masu imani sun haka ba dauko wanda adda drum na giya sai ya zube ta kasa wanda adda turanci ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha wal baghdha fil khamri wal maisir inma yuridu shaytanu kawai sanin abin sanin shedan na nufi ne an yi ƙi abai da kuma adawa ta wadda gaba ya afkar da adawa da kiyayya tsakankanin bil khamr wal maisir a cikin caci da giya Allah ya yasuddakum an zikrillah Allah ya kuma yasuddakum suna kange ku su toke ku an zikrillah daga zikirin Allah su hana muku ambatar Allah su hana muku sallah eh? wa anis salat kuma su hana muku yin sallah fahal antum muntahun Allah ce fahal antum muntahun kuna hannuwa kuma ba hannuwa sai suka ce in ta haina in ta haina duk duk mai imanin kwarai da suka ce in ta haina in ta haina gaba ɗaya da ɗaran nan kaga aiki imani mana kowa addagiya ya ɗauko ta ya zo bai fitin madina lokacin nan wani kwararo loko loko giya kaka ni tana kwarara ka ji imani mana ka ji imanin kwarai ba ruba duro ba bai imani a gaya ma abin da gini ka tsaya kana ka mutane ka gane haramci ka gane laifin abu ka fashi kawai shi na a zauna lafiya kawai shi na masu imanin suka bar giya sai aka zauna lafiya duniya ta zauna lafiya to sai ga an da waɗannan ababen ana sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗebe albarka ga kusan nau'in mutane goma sama da giya ita dai giya ita kanta Allah ya ɗebe mata albarka bi ainiha sannan mai tanta an ɗebe mai albarka mai sai su an ɗebe mai albarka mai sai an ɗebe mai albarka mai dako an ɗebe mai albarka wanda ya sa ai mai dako an ɗebe mai albarka haka aka yi ta zana mutane nau'i nau'i waɗanda duk a kan giya saboda muninta duka aka haramta da giyar kamar da gaya mu ba wa giyar ɗaya wa gaba a'a duk wani nau'in abin sha mai iya juyar da ƙwaƙwalwa mutum duk komai wa kowa ya shi wannan Allah mu dauke sun ke samu da saboda haka ƴan uwa muna kira ga musamman matasanmu waɗanda su ba su gane ba ana rudin su da wasu abubuwa na wasa da hankalinsu ana so a lalata tunaninsu musamman 'yan ƙananan yara 'yan secondary school 'yan ss1 ss2 ss3 har abin ya kama js3 wayanda yau ga sunan yaro ya lalace sama da shan giya sace-sace barnata zinace-zinace luwaɗi ba wanda ba a yi yaran kananan yara an lalata tunaninsu Allah ka shirya da muna yaran mu ka kimsa mana su akan tabarki madaidaici kamar sai Allah ce wa yas'alunaka ma za yunfiqun wa yas'alunaka ma za yunfiqun qul lil afu kaji كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة الآخرة حكا ويسألونك عن اليتامى قل إسلام لهم خير أي. وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين والله وإخوانكم في الدين ومواليكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعانتكم إن الله, إن الله عزيز حكيم Allah sun ta'ala cewa yas'alunaka madha yunfiqu sunai maka tambaya yas'alunaka 'adal qadar alladhi yunfiquna suna maka tambaya gwargwadon menene abin da za su siyar ba wa za su ciyar kasan shekarun ya sanu na kama za yi fito suna tambaya ka wa za su siyar to nan menene gwargwadon abin da za su siyar eh, akwai bambanci tsakanin wacce wa ya sanu na ka tafiya shekarun jiya da wanda eh, wa ya sanu na ka sune maka tambaya anil qadarin ladhi yunfiqunahu menene gurgudan abin da za su ciyar min amwalihim na dukiyarsu tabarru'an wa sadaqa don neman albarka don da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce in za ku ciyar ulul afu in za ku ciyar ku ciyar da al'afu abin da ya rage ga bukatar rayuwa bayan kun ɗebe 'yan abubuwa lalurori nauye-nauye na gida wayanda addolanka ka gaba ɗaya bai lura kowa to ɗan abin nan da ya rage ibi wannan abin ka taimaka ba bayan Allah shi yasa Allah ya ce in za ku ciyar ulul af ku ciyar da an fi ƙulƙadar qadar allazi yazidu ala hajatikum kuma daruriyya ku ciyar gwargwadon abin da ya rage yadda ya ƙaru akan ku na dole bayan ka gama lura gidanka da sauran iyalin waɗanda an wajibi iyaye da 'ya'ya da komai to dan abin da ya rage sama ga wannan to wannan abin Allah ya ce ka ɗibe shi ka ciyar da bayan Allah da shi ba magana ka ce wai kai ta koyewa ba haka cewa hakara ita da abincin shekara guda eh kare ya aje abincin shekara guda amma bayan Allah na cikin wahala ka taimaka musu eh kazalika yubayyinu Allahu lakum ayat haka ne Allah yake bayyana muku ayoyinsa daki daki la'allakum tatafakkaruna fi ma yanfa'ukum domin ku yi tunani cikin abin da zai amfane ku fi duniya wal akhirah duniya da lahira kullum mutum nazari yake me zan yi amfane na duniya tar lahira me zan yi duniya tar lahira in gyara duniya ta in gyara lahira mutumin da Allah ya azurta ya bashi arziki Allah ya ka kuɗi ko Allah ya buɗa maka wata hanya ta kasuwanci ko ta noma an baka makullin aljanna a hannunka an ba baka makonan aljanna an danka ma an nutsa sai an baka su aljanna ga suna a hannu da sai an baka amma wanda Allah ya zaba sai Allah ya taimake shi wannan dukiyar bayan ya ɗebe lalurori na dole sai ya ɗiba, ya taimaka ma wurare duka inda ya kamata a taimaka sai ya taimaka kaga ya gyara duniya sai kuma ya yi ya gyara abin da ya shahi wato lahirarsa wa ya na ka adal ya suna tambayar ka game da marayu ya kayfa na ma'ahum fi ma'ashihim wa amwalihim shin yaya za a yi mu'amala da su a rayuwarsu kuma yaya za a yi mu'amala da su da dukiyar? an mutu an bar maka marayu shin yaya za ka gudanar da rayuwa kai sannan yaya za ka gudanar da dukiya kai wannan wani ƙalubale ne da ke ƙabalantar mu a yau na dukiyar marayu mu shiga sai ta yi mu mu sani marayun nan amana ce an ka dan ƙamuna Allah ta'ala ya ce mai hataran mu shiga taitaye mu mu ma mu sani wa nan gaba za mu daga mu ban marayu wal yaqtal ladina وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الله يقول yi مسلمتين yadda ba ga an bar marayun nan ga suna ana taɓanniya kuma wata rana guje za su dabar duniyar mu bar 'ya'yanmu shin muna son mu ba su wulaƙanci irin yadda mu muke wulaƙanta marayun yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairul baiti baitun fihi yatimun yukra mafi alkhairin gida gidan da adda maraya ana tallawa masa ana kulawa da shi ana agaza masa a ɗauki nauyin karatu ne a baki abinci a kula da sura sai a taimaka masa Shi ne mafi alkhairin gida to in ma baka yi aje maraye gidan kaɗin ya zauna can gidan uwaye ne amma kai ne nauyin karatu ne kai ne abinci ne kai ne breakfast ɗin shi kai ne komi na shi dukiyarsa kuma an danka hannunka kai ta taririyar dukiyar a yi masa kasuwanci da ita a saya masa kaddarori a aje a yi masa lalura da abin nan sai lokacin da ya kai ga karfi ne ya san bambancin kaza da kaza sai a gwada shi wabta nuliya ta ma hatta iza balagun nikah نعم فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم هكا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا م. فمن كان غنيا فليستعفف هكا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. كنت باكي قدي هنا ليه الله. كان لو أنه مغنغنو ده الله يجي. ba laifi ba ne an bar maka zuciyar maraya Allah ya ce kakka sake ma yaro ne ya halaka abin saboda bai da hankali bai da wayo za ka ga yazo ya matsa ya ce a bar kayan mutane a bar kayan mutane a bar kayan marayu ana ce ya kayan marayu kace ba kai lokacin da za a baka in ka ga lokaci za a ba a a na abin gani sallah ce wata lulli ya tama hatta idza bada gullikaha ku gwada marayu ku jarabta ya ce to ga wa hamsin kai kai sana'a je ka sai alayyahu zartattasai da waye da sauransu ta samu sana'a da kambu da duk a gwada bayan wata biyu sai a kira shi sai a ce to sai ce ai to ga kudin da an gaba da dubu hamsin kuma yanzu na samu dubu goma riba sai a ce to shi kenan ga dubu arba'in kara da wagga riba ka dubu goma a sa su ci gaba da dubu hamsin a ci gaba sai ya koma dawowa da haka hayyukan yana da jallin kai ne sai ce to ka wannan a ci gaba da kula maka da ke ajima sai zuwa sana'a yaro ya zan mutu kaga an gwada shi hatta idza bala bunnika sai sun kai kusan lokacin da sun kai ta aure bayan anastu minhum rusulan in kun tsinkaye kun leƙi ko fahimci shiriya da kirsuwa ta tabbata gare su bada wai lahi an wada ku ni ka mu duke su zuwa kasuwanci yaro je ya samu abin da ya yi lalura ya tallafa mu zuwa yanzu wannan shine tsarin addinin musulunci to saboda haka kuma musulunci bai hana in kana cikin talauci ba ka ɗan ba cikin dukiyar maraya ka ci kana da maraya an bar mai dukiya mai yawa kai a kula da shi kai kula da shi kai ba ka da komai musulunci ya ce ba laifi ba ne ka dan diba cikin nashi ka dawa mai kai ma ka dan ci ba ta da banda ba duk ba hana ba ka sa yi makarantar kwarai irin wanda in mahaifi ne na da rai za a saka wannan makarantar ka yi tsaye ya yi karatun kwarai ka yi tsaye ya samu nagartaccen karatu mai kyau mai tsari ta yadda zai iya zama a jin kwarai don mutum da ya karatu makaranta kwari ba ko ya tsaye ta wani wuri zai iya wata makaranta ko karatu kashe ta baka iyawa don baka iya karatu kuna gani ga yaran nan da yawa suna so je wani wuri ba sa iyawa Allah ya samu dace shine Allah yake cewa abin nan wai salunaka adal yatama Ul islahu lahum khairun Allah ce kulawa da marayun nan islahu lahum khairun gyarawa cikin kulawa da tarbiyyar su da kulawa da dukiyar su shine alkhairi fa'alul anfa lahum da'ima kullum ku aikata abinda zai zama amfani ga marayun wa in tukhaliduhum in kun yi ya da su da dukiyar ku kun yi hada dukiyar ku da tasu fa ikhwanukum fa hum ikhwanukum fi din su yan uwan ku ne a cikin addini wa al akhi malaki wajibi ne ga dan uwa an yura'i maslahata akhihi ya kiyaye da maslahar dan uwa ne fa qarqalan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama su sahihaini annabi sallallahu alaihi ya bada labari kamar da yazo cikin buhari da muslim cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin ɗayan ku baya cika sai ya so ma dan uwansa irin abinda yake so wa kansa na alkhairi to saboda haka yan uwanmu ne mu kula da su mu ba su tarbiyya mu iya kokari mu gina su mu kula da karatun su mu koya musu sana'o'i kaga wani yaro a cikin unguwa yana jarran ba ka dan samu wani inda ake sana'a ko da sana'a tela sana'a abin nan ga sunan da ya abubuwa inda muke kai iri inda muke gina ƴaƴan mu don zama a abin fare shi ma ka gina shi la'alla baka sani ba shi ma zai yi amfani ka sama ga dan cikin ka sau da yawa mun gani ga barayu nan ɗin tsintuwa ma wayanda a gidan tsintuwa wayanda aka ɗauko a gidan marayu ko gidan da ake adana ya ke ce ba gidan gidan kulawa da gidan kulawa da marayu sai ka je ka ɗauko yaro ka saya makaranta za a bin kwarai wallahi ya mata abin da ɗan cikin gaba baya iya maka ta zuwa haka ta irin wayannan yaran a rungume su a tarbiyyance su a kula da su wannan shine umarnin Allah subhanahu wataala wallahu ya'lamul mufsida Allah ya san wane ne al-mufsid almudayyu da amwalil yatama Allah ya san wani na ke tozarta dukiyar marayu in an bashi min muslihi daga alharisu ala islahiha ga wanda yake gyara yake kwadaituwa ga ya inganta dukiyar maraya walau sha Allahu la'anatukum da Allah subhanahu wata'ala ya so da ya kukunta ku ma'ana la zayyaka wa shakka alaikum da ya saku cikin kunci bi tahrimu muqadati amwalihim da inda Allah zai haramta muku ku tudanya dukiyar ku da dukiyar ba hana ba kai dan kasuwa ne kana kasuwanci Allah ya hore maka kasuwanci ga marayi an bar mai miliyan goma sai ka ce a ka miliyan goma din nan ka hada da naka aje ai kasuwanci a kawo shedu a rubuta a kawo shedu a rubuta cewa ka aiki kudin ka miliyan goma za ka ta cikin dukiyarka ai sana'a ga ka'idoji da sharuɗa da kaza da kaza da kaza sai a je a yi kasuwanci duk ribar da aka samu sai a dinga kama yaran nan barayi suna mu'amala suna ci da ita ake ɗaukar lalura karatunsu ake musu komai kaga uwar dukiyar suna ne ko da yaro ka tashi an sai mai hilaye an sai musu gidaje dukiya ta tamu su ko sai su rike ka matsayin uba daidai lokacin da zaka shiga rauni da talauci su ko sai su rungume ba sauka uba Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu ikon kulawa inna Allah azizul hakim lalle Allah azizun ne magwayi ne hakimin mai hikima cikin dukkan al'amuransa ina ji ana nuna man lokaci na nuna mana halinsa abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa dai Allah ya yi muna Allah ya amintar da mu ga abinda muke jin tsoro ya gafarta mu dukkanin kurakuran mu nan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh الشيخ إمام محمد ناصر أمور الليرة الباني أمور المسجد الليرة كلها بيت أبو